Bayan kan ruwa rana a lokaci mai tsawo tsakanin haɗin gambizar ƙungiyoyin malaman makarantar boko na jamhuriyar Nijar da hukumomin ƙasar game da maganar bincike game da mizanin kowane malamin makaranta sai gashi a jihar Maradi hukumomin sun ba da labarin dahe malaman makarantun nan boko 46 da ke da takardu na kammala aji na jabu kamar yadda malam Zakari umaru gwamnan jihar Maradi ya bayyana ma manema labarai wasu daga ciki cikinsu kuɗin nan da suke ɗauka ba su sauke nauyin da abin su kansu na karantar da yara ko kwanan nan mun samu malamin makaranta 46 nan cikin jihar maradi masu diploma na jabu kuma mun aika da su koti allah yi su sanin da yawa suna barin ayyukansu suna tahiya ko su yi wani aiki can daban kuma muna jiran wancan evaluation bincike wanda gwamnati za ta yi na malaman makaranta shi ma yana cikin koke-koken su masu ta da kayan baya ba su a yi wannan bincike to munan jihar maradi alhamdulillah mai yawan malaman makaranta kowa ya kai dosiye din sun yarda a yi evaluation kuma insha Allahu cikin wata mai hita za a yi wannan evaluation din a gani waye dace ya ci gaba da zama malamin makaranta waye dace kuma da a ƙara bashi wani sabon ilimi eh, saboda ya kai daidai da wancan wanda ya dace shine manufar evaluation din nan a nasu bangaren kungiyoyin haɗin kan malaman makarantun nan boko ta jihar maradin mai suna fizen ta hanyar magatakardanta cewa da mamamani suna cewa ba za su goyon bayan duk wani malamin makaranta ba da ya kutsa aikin ba da karatun boko da takardun kammala aji na jabu duk wanda ya san diplom ɗin ta jabu ce gaskiya ana da yancin a kama shi wanda aka tabbatar da diplom ɗin na jabu ne zan gaya muku suna nan gidan kasu a nan karkarar maraɗi mutum 46 ne aka yi sifozi masu wannan diplom ta jabu e ɗaya ana na ana ana biyar su duk wanda aka kira aka yi anket aka ga lalle diplom ɗin shi haka nan ne gaskiya sai gidan kasu ke raba shi lalle musan jika ba mu fatan mu ga an sayan gidan kasu amma in ya zamanto diplom ɗin ka ta jabu ce lalle mu sandika ba mu kubar dan abun jabu muna aiki bisa kan gaskiya dan haka muke so mutane duk wanda suka san da diplom ɗin su ta jabu ce to su tabbatar da gaskiya suna ankurar ɗin risk shi ne muke so an sayo man abu ne wanda sai ka shirya sai kana da ilimi sai kana da koma niyyar ka yi shi wanda kuma bai da diplom ta jabu ko an kira shi gaban shi ma in aka konsatan diplom in ka ta kwarai ce in ma wani kuskure ne aka yi birifiya ga gyara kawai sakin ka za haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar